Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awul Suleiman ne daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin daga Laraba na mako-mako. Eh ana cizguna ma 'yan aiki. Sai dai su mata a ta kira wurin su su rage sakin abin nan jikinsu su rika cewa eh, aiki ta hiki mana aiki da aikin mijina. Shin da gaske su ma 'yan aikin akwai masu zaluntar iyayen gidansu? Eh akwai su akwai amma ni ba wai laifin su yaran ba ne. laifin iyayen gidan ne eh to akwai wata ɗaya dai da ta taɓa ban labarin cewa sai suna zaune da mijinta a falo sai yarinyar ta fito kuma in ta tashi fitowa irin yan can kudanci kudancin nan ne to wai in ta tashi fitowa sai ta fito mata da irin siket din nan idan ka ga kamar aiko masu aikin akwai waɗanda za ka iska wata mai aikin wata hajiye za ka ganta kamar muguwa ce ita ma to kai kanka kai mai aikin kai ma da ka gaji da abin kana iya yi mata shi ko menene ya sa babu kyakkyawar alaƙa tsakanin waɗansu 'yan aikin da iyayen gidansu? Wasu iyayen gidan suna ganin kamar 'yan aikin ba su kyautata musu, to shi ke sa irin wannan abubuwa. Kowa na jin haushin kowa ne, rayuwa ce na kowa na jin haushin kowa. In suna gani ga gidanki haɗaɗɗe wa kin zauna kina da miji kina kin mai da ita 'yar aiki, saboda haka za ta yi mugunta, wata za ta samu ta sa miki poison ma. To mece ce mafita? Duk wanda kika ɗauke ta ta zo ta yi miki aiki ki sani ki ɗauke ta ya ki kyautata mata ko ta so yi miki mugunta Allah subhanahu wataala zai tsare ki daga sharrinta. To wai dole ne sai an ɗauki yan aiki? Ni tun usuli na ma ni ba da ma mai aiki ni tun usulin aure na ban san ma wata mai aiki ba tun a gidanmu da muka tashi da kanka kai za ka yi komai. To yanzu ne dai da duniya ta riga ta canza za a ce yara suna zuwa makaranta sai an yi mai aiki. ba dole ba ne ba ba dole ba ne ba abin da kawai wannan zamani ya canza shine rashin sanin darajar kanki a matsayinki na ya mace me ya kamata ki me ya kamata ba za ki ba. Labaran irin waɗanda ake ɗaukan su rika taimakawa da ayyukan gida da aka fi sani da 'yan aiki da ke yunkurin kashe iyayen gidansu da na iyayen gidan da ke cizgunawa 'yan aikin labari ne da ba tsufa yake a kunnuwan jama'a ba. Idan ka jiyar aiki ko ɗan aiki ya yi abin Allah wadai, can kuma za ka ji iyayen gidan su ma sun aikata wani abintar. To wai shin a ina gizo ke saƙa ne? Shirin daga Laraba ya ji ta bakin 'yan aiki kuma ya ji ta bakin masu ɗaukar aiki. shi To madalla, Ahmad Kabir S. Kuka ya tattauna da wata mai aiki inda ta bayyana mana abubuwan da ke faruwa a cikin gidajen da ake ɗaukar aiki. Kina ɗaya daga cikin waɗanda kuke aiki haka a gidajen masu sukuni wanda ake ɗan biyan ku ko kuma kuke ɗan samun na abinci. Shin farko ma ake ana ɗaukar ku? Farko wani baka ma san shi ba, bai san ka ba. zai nemi wani wanda ya sani sai a yi maka hanya wata ta zo ta ce min tana son aiki amma bari in mata magana miji in za ta iya to kai kuma da an zo an gaya maka tunda ba karhin nan gare ka ba sai ka ce kana yi dama ka ba da cigiya kana so to da ka je wurin su su suna ganin su suna da shi kai ba ka da shi wani za ka ga yana taimaka wulakanci ka abubuwan shi in kana da haƙuri ka daure sai ka daɗe da mutum in ko baka da haƙuri da ya maka ɗaya ya maka biyu sai ka yi wuf sai ka bar wurin sai ka sa cigiya wani wuri kuma kana nan kana yi kana nan kana aikin kana bada wani wuri ka samu wani wurin kuma sai ka bar shi Na'am, waɗansu lokuta akan zarge ku ku masu irin wannan aikin cewa akan haɗa baki da ku, a'a ko dai a ɗauki kayan mai abin ko kuma waɗansu lokuta ma har akan yi yunƙurin kisa ta sanya ma abinci guba. Da gaske ne tukun ana yin haka kuma in ana yin haka me ke kawo wannan? Ana yin haka. Idan ka ga ai ko masu aikin akwai waɗanda za ka iska wata mai aikin wata hajiye za ka ganta kamar muguwa ce ita ma to kai kanka kai mai aikin kai ma da ka gaji da abin kana iya yi mata shi saboda kai kana ganin kana ta kokarin kai mata ita ce ta kokarin ta yi maka wulakanci ko kuma ta yi ta kokarin daga ai ita mai shi ce kai baka da shi to kaga zuciya mai sake sake ba abinda ba ta iya saka maka wa wato dai in na fahimce ki bambancin wannan yana da shi wannan bai da shi wannan baya da shi shi ke kawo ire-iren wannan ni dai na ce to dama can haka abin yake koko daga baya abin ya shigo a'a ai tun can a zarka bincika ka ji haka zaka ji abubuwan suke tahiya to wannan akwai wani lokaci zaki ma tarar da ana zargin ma tsakanin aiki da mai gida tabbas ana yi saboda wata matai ba ta iya tsayawa cikin gidan ga mijinta misali yana son ta tana son shi ta tsaya ta iya ta yi wasu ayyukan ma ba ta iyawa mu kan mu nan yanzu misali ma'aikatan da yawa za ka ga wata ma matai tana kwance zaki ta ce miki wata ɗakin mai gidan ta ki je ki gyara mata shi ko kuma mijinta yayi tafiya yana wani gari da yau wani zai dawo ta Allah zo mu je ki gyara man ɗakin wani ke a matsayin ki na matar shi ko kuma in abinci ne ki za ki gyara ma mijinki abincin shi to ba ki iyawa wai sai dai ki ba aiki sai hakki dan da ka ci yayi daɗi aiko yayi daɗi ni nan kankin kaina akwai gidan da ni aiki ne abinci matar shi bata nan tana unguwa da aka kai mai abincin ya ci cewa hajiya ta dawo aka ce mashi bata dawo ba ya ce jiya ya kama hannunsa daya da mai abincin alhalin mijinta matar shi bata nan kenan idan sai bango ya tsage kenan kamar na yawa a dangare ke samu wurin shiga su matan suke bari ana masa aikin har suke haɗuwa tare da mazan nasu. To yanzu misali tun da dai kowane lokaci zamanin juyawa yake. Kina ganin akwai wani abin da za a iya yanzu da za a shawo kan irin waɗannan matsaloli? Sai dai su mata a ta kira wurin su su rage barin sakin abin nan jikinsu su rika cewa eh, aiki ta hiki mana aiki da aikin mijina ko kuma ta ni kai na nan na taba akwai gidan da ne aiki na ta hikicin din tun da sahi ta ce in je in ɗauko mata kayan abinci. ina zuwa in shiga wurin kicin ɗin in ɗauko kayan abincin bakin kowa yake tsaye saman kicin ɗin shi ke ɗinɗima abincin da kanshi kuma alhalin yana da mata kuma mai kuɗi ne shi ya juya abincin ya taho da shi ka filata ya ci duka lokaci biyu sai ce ne, in zo in ɗauka na ta in duka in ɗauko wallahi da ka san Allah daga shi sai gajeren wando ya ebes bi ka gani kenan Ka ga komi nan yana iya shiga kenan kuma ita tana can ɗakin ta zamanta ta kwanci ko kuma kana aiki namiji zai ɗauko abu ya miƙa maka ce an shi kai mawanci gobe ke ma da kinta sai ka ɗauko ki ce an shi kai mawani to baka iya kai ga kame kuɗi ka kana huta sai ka ɗauko ka ce an shiga kai ne. akwai magana 'ya'ya da kika ce su kansu wani lokaci sukan matsa ma 'yan aiki wanda har ka ga su iyayen ba su tsautawa. Tabbas, 'ya'ya masu kuɗi ba, mm. dan ni na ga akwai yarinyar yadda aka kawo daga ƙauye tana aiki gida. Tare muke da ita, muna aiki wurin da ita. Za ka ga 'ya'yan su taimata wulaƙanci da ta je ta kai ƙara wurin hajji sai ta ce ƙarya take yi. ba ba ba su suka mata abu shi ma wani da ya san halin da yin aiki ke shiga a hannun waɗansu mutanen ya bayyana mana abin da ya sani. Eh wasu iyayen gidan suna ganin kamar 'yan aikin ba su kyautata musu, to shi ke sa irin wannan abubuwa. Kaga akwai wata da take da 'yar aiki, to sai tafiya ta kama su tsakaninta da mijinta da 'ya'yansu ‘ya'yansu uku sai suka sauka a hotel da suka sauka a hotel sai mijin ya kama musu ɗakuna guda biyu ya ce shi da ɗansa namiji zai kwana a ɗaki ɗaya ita kuma matar tashi ta kwana a ɗaki ɗaya da ƙaramar 'yarsu da 'yar aikinsu kawai sai matar ta kama fushi tana nuna ɓacin ranta wai ya ci mutuncinta ya za a yi ta kwana ɗaki ɗaya da mai aiki tana ganin ita tafi karfin ta kwana ɗaki ɗaya da mai aiki kaman mai aiki kamar ba mutum bace suna nuna kamar ita ta kalle ta kamar wata baiwa ita kuma kana tana ganin tafi karfin ta kwana ɗaki ɗaya da baiwa har ya kai ga daga ƙarshe ta yi fushi wai ta ce ma ita za ta tashi ta fita ta je ta nemi gidan wasu 'yan uwanta ta kwana ba za ta kwana ɗaki ɗaya bayan ta fita ta ɗauki wayanta ta buga ma iyayenta a gida tana nuna musu cewa wai an ci mutuncinta ana mata wulakanci amma bata faɗin musu menene cin mutuncin da wulakancin ba kawai dai an ci mutuncin ta an wulakanta ta wanda wanda bai sani ba in yaji kawai sai ya ce mijinta yana cin mutuncin ta da wulakanta ta alhali kuwa kawai tafiya ce ta kama su lalura a kwana ɗaya a wuce ya zama matsala e gaskiya ni shawara ta duk wanda za ka ɗauko ya taimaka maka a gida bai kamata ka mishi mummunan kallo ba saboda kusan rayuwarka tana ma hannun shi shi zai maka girki in mai tuka mota ne shi zai tuka ka in ya ga dama zai iya maka mummunan tuki mai girki ne mai shara mai kula da yara idan baka mutunta shi ba ya za a iya mutunta maka yaranka ya mutunta abin da za ka ci sai ya maka yanda ran shi ya so ba zama za ka yi tun safe har kana kallon abin da yake aikata saboda haka kamata ya a riƙe su da mutunci da girmamawa sannan kuma akwai wannan kalmar ta 'yar aiki ɗin ma ita kanta gaba ɗaya ni a na ma ba ni son amfani da ita saboda su da yawa masu cewa 'yar aiki kalmar 'yar aikin sun maida ta wata kalma ta cin mutunci ta cin fuska yanda kasan a ɓoye yanda kasan suna nufin ga bawa ko ga mara galihu gara ma ni in ce akan me taimaka ma mutanen gida ni na gane talauci ashe mugun ciwo ne ba karaman masifa ba ne kuma azumi ne kowa dauka sai ya kai shi zamanin namu na yanzu in baka da shi ba mai baka wa zai baka Adalci shine in an ji ta ɓarawo a ji ta mabi sawu. Aliyu Baban Ƙarfi ya tattauna da waɗansu masu ɗaukar aiki. Da farko dai sunana Dr. Halima Aliyu. To, Dakta kasancewan ga ki dai yanzu kika fara hidima kuma ga kina ga yara. Ya kike yi wajen ɗawainiyar reno ko kina da ma'aikata ne? Eh, ina da ma'aikaciya. Karo na farko kenan da na taɓa ɗaukan ma'aikaciya domin ta kula min da yarana da wasu ayyuka na gida da ba zan iya ba kafin in dawo ta gama da wannan ɓangare. Yarinyar nan da na ɗauke ta ba wai babba bace sosai, na zo na ɗauke ta domin ta kula min da yarana, amma kuma daga baya sai zamana har da ita kuma na koma ina kula da su. Na nuna mata ina kyautata mata, nuna mata cewa ita ma yarinya ce kamar kowa. ina kyautata mata ina kula da ita kamar yadda na ɗauko ta amana a gurin iyayenta a ƙarshe kuwa, ko wani shawara zaki ba irin masu ɗaukan ma'aikata nan su kula musu da 'ya'ya ko su yi musu gyaran gida da sauransu to shawaran da zan bayar a nan shine duk wanda ya ɗauko 'yar aiki kada ya tunanin cewa ya ɗauko ta ne saboda ita ba a santa ko kuma a'a tunda Allah ya yi su a matalauta ba sa da wani dignity ko wani abu a'a kowane mutum yana da daraja sosai don haka idan ka ɗauka 'yar aiki kai ƙoƙarin kula da tarbiyyanta yadda za ka kula da naka saboda duk wanda ya taimaki wani a rayuwa Allah zai iya taimakon shi sai ya zama na saboda yadda ka taimaka ma wannan kai ma Allah ya sa hannu a tarbiyyar yaranka ko kana nan ko baka nan to ana cewa wasu ma'aikatan su ma saboda takura da wasu abubuwa suna yunkurin kashe su ko kin taba samun irin wannan bayani a ce sun yi yunkurin kashe iyayen gidansu ina ɗaya jin labarai akan haka amma dai ban taɓa samun irin wannan kes ɗin ba saboda ko batun sata da ake cewa yan aiki suna ma iyayen gidansu sata ko wani abu ni ina tunanin abin da yake kawo wannan abun as result of kuntata ma yarinyar da kake yi ne ko kuma rashin ƙoshi ko kuma dai something of that shine yake ka amma dai kana kyautata ma yarinya dan sitira kana mata da sauransu ban tunanin gaskiya zai kai ta ga sata ko wani abu Arziki da kake gani Allah shi ike bada. Wannan gaskiya ne. Ni na gane talauci ashe mugun ciwo ne. Ba karaman masifa ba ne kuma azumi ne kowa ɗauka sai ya kai shi. namu na yanzu in baka da shi ba mai baka. Wa zai baka? To ni sunana Aisha Muhammad Karaye. Tabbas na taɓa ɗaukar aiki ba ma su ɗaya ba ba su biyu ba. gaskiya kuma ni yadda na same wanda duk na samu muka aiki da su gaskiya na mun yi zama amana da su dan ba zan taba manta wata ba ma da ake ce mata hadiza ita ce ta yar aiki ta ta karshe wallahi yarinyar nan mama ma take ce min misali yan aikin nan ta aka ka same su kuna da alaka da su ne ko dai an kawo miki ne kamar da aka ce ana gaskiya kawo min akai gari ikaduna ma na yi waya na ce don Allah ina buƙatar aiki don lokaci ina da lalura ba zan iya yi ma kaina komai ba sai aka ce mun to za a kawo mun to ka san akwai agent agent masu raba yan aiki to ina jin a nan ne ita ma wata yar uwata ta saman mun aka kawo mun yarinya bata san kowa ba ta zo min ita ta karshen nan amma su gaskiya sauran da na yi yan dattijai ne ba abin nan irin waɗanda suke cewa da Allah suna neman ka taimaka musu don waɗannan ma kaka ɗauke su kamar iyaye ba za ka iya sa su wani abun ba amma gaskiya ne kan ban yi sha wahala yan aiki ba. to ana fuskantar cewa wasu sun kan wulakanta ma'aikata haka in sun ɗauko sai su da musu wulakanci aikata-aikata ki a cika da naki. a'a ni gaskiya ba wanda ni bata wulakanta ni ba ban wulakanta ta ba to a cikin wannan kika din nan ta fuskanci barazana ba ko irin wani a ce za su nemi mijinki ko ki a ce ga wani abu ko kaza kaza duk ba irin wannan bai shiga tsakanin wallahi bai shiga ba dan na gaya maka su biyun da na yi tsofaffi ne ita ko Hadiza yarinya ce wallahi bata taba fitowa inda mijina yake ba hijab ba to su na bayan tsofaffin ya ko kare su a'a mun kare lafiya da na ga dai sun girma ba daɗi in mahaifiyarka ce ai ba za ka sata ba na ce musu to babu ku na riga na samu wata wadda za ta zo ya uwata da za ta taya ni zama dan Allah ku yi haƙuri to ka ji inda muka kare da su to misali cikin waɗanda kuke tarayya ne da dukkan kuma aikata ne aiki kuke fitowa mm. eh, cikin waɗanda suke ɗaukan aiki abokan zaman ki ba wanda ta taɓa kuka miki da wani matsala ta samu game da irin aiki eh to akwai wata ɗaya dai da ta taɓa ban labarin cewa sai suna zaune da mijinta a falo sai yarinyar ta fito kuma in ta tashi fitowa irin 'yan can kudanci kudancin nan ne to wa in ta tashi fitowa sai ta fito mata da irin siket din nan wani iri haka ta ce ta lura sau ɗaya sau biyu na uku ta ce ba abin nan ta tattara ta sallame ta to shawarar da zan bayar gaskiya shine mu ma masu ɗaukan wanda muke sa a kawo mana muna da matsala ɗaya wani lokaci ba ka ɗaukan ɗan aiki a matsayin ɗan uwanka ka ɗauke shi ne a matsayin boyi boyi wanda zai zo ya maka aiki to kaga irin wannan matsala da ake samu to shi yake janyo ɗan aiki ya nemi ya ce zai cuta ma uwargijiyar shi to ni shawarar da zan bayar shine mu riƙe 'yan aikin nan a matsayin kaman ƙannanmu in yara ne in manya ne mu riƙe su kaman 'yan uwanmu in kika janyo ta a jiki ba wai ki janyo ta sosai a jiki da za ta shige miki ba a'a ji malam bahaushe ce kada ran kada han in kika yi haka to shine sai ki gani duk ma wani in ma ta cutar ki Allah sai ba zai taɓa ba ta iko ta cuce ki ba saboda kin riƙe ta tsakani da Allah. kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Aminiya. Domin labarai da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na Aminiya da aka tantance suna so na duba a ko da yaushe. sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana nakan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar aminiya domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng ko kuma shafukan aminiya na twitter da facebook sannan za ku iya tuntubar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar aminiya jaridar aminiya labarin gaskiya a da yaushe Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron mu ko da yaushe a shafin Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust da twittercom aminiyatrust. Kuna ma iya bibiyar shirin daga Laraba ta Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja da Sawaba FM a kan mita 104.9 a Hadeja jihar Jigawa da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, da kuma Nas FM a Mubi a kan mita 105.5 a jihar Adamawa, sai kuma amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. Ko kuma ku nemi shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, twinning Radio, Apple Podcast da kuma Google Podcast. To madalla, a ci gaba da binciko dalilan da alaƙa ta ƙiyin kyau tsakanin 'yan aiki da masu ɗaukar aiki, na tattauna da wata bayar Allah. Hajiya Godiya Muhammad Zaria. Iko, eh abin da sa za a ce yara suna mace ta za ta tafi makaranta ko za ta je aiki ba kowa a gidanta ga yara ba wanda zai lura da yaranta ko kuma dai ga shi to yara ka dauki mai aiki ka batta ita kadai a gida ko kuma ita ma ka dauki ƴaƴanka kai ka kasu makaranta ita kuma ka batta a gida kuma wannan yarinyar daidai take da sa'a ka da ka kai ta makaranta to ka gani akwai wani abu da wata zai zo mata a zuciya na mugun abu ko ta nemi ta musguna maka ko kuma ta nemi ta musguna ma cikin ƴaƴan naka ko menene yasa yanzu babu kyakkyawar alaka tsakanin waɗansu yan aikin da iyayen gidan nasu ito eh a cikin duniya ɗaya wata rana wata rana za ka gani cewa ita uwar ɗakin wanda take ita wanda ake ma aikin. Za ka gani watakila ba ta kyautata ma an ɗauki wannan yarinyar a cewa ita aiki ta zo yi ba fa daidai take da 'ya'yan gida ba. An ɗauke ta kamar wata baiwa ce. In aka yi haka, to ita kuma akwai wani mugun hali a jikin ita ma yarinyar tunda an riga an ɗauke ta kamar wata bare ce wata ana kyaranta kan wani abu aiki ya kawo ta to ta aikinta. to kaga ba za a so ta dinga jingina da yaran gidan ba to ka gani wani abu zuciya yanzu ba ta da kashi wataƙila yarinyan kaga ba san da kai baka san da mata ta so baka san da aka yi tarbiyyar ta ba kawai an ka maka ita ne an ce ita mai yar mai aiki kai ta aiki ne ka biya ta ta tafi to ita kuma wataƙila matan gida wataƙila ita kuma in ta ɗauko ta ita da zuciya ɗaya ta ɗauko ta wani ma za ka gani mai yar uwar ɗakin ta ɗauko mai aiki ta ita za ta saka ta a makaranta za ta mata komai amma yarinyar ko kuma daga inda aka ɗauko ta ita ma tana da mugun hali ba za ta iya yin amfani da ita ba za ta iya kyautata ma ita uwar ɗakin nata ba shawarar da zan ba da ɗauki mai aiki ka ɗauki daidai da yadda za ka iya ka ɗauki mace babba wanda ta san darajar kanta ta san za ta iya daraja 'ya'yanka za ta iya daraja ka umma a yarinya ne ka ɗauko babba wanda yake kasan akwai matan ma da suka aure ma ba gaban su yake ba sun riga sun yi auren kawai yanzu dai suna neman rufin asiri ne da za su zauna su kwanta su in na kwanciya ne in ma abinci ne su ci abincin su yi wannan su samu ba in ka samu irin wa'annan to ko yarinya ne ta aure bata dade ba tana da ƴaƴanta za ta lura maka da ƴaƴa idan ma ta ga cewa abin da kake yi ba daidai ba ne ita wannan mai aikin za ta saka ta ce wance eh in kika kaza kika kaza lokacin ni da ne aure na yi kaza ne kaza na ji daɗin aure na kaga za ta iya ta gyara mata gidan mijinta. Tausaya ma ya Malama Juwariya Usman Suleiman ita ce sakatariyar gamayyar ƙungiyoyin mata musulmai ta jihar Bauchi kuma fitacciyar malamar addinin Musulunci. Ta tsage gaskiya kan batun ɗaukar aiki da 'yan aikin. Sai dai ta fara ne da amsa tambayar mu kan dole ne sai an ɗaukiyar aiki. Ba dole bane ba, ba dole bane ba. Abin da kawai wannan zamani ya canza shi ne rashin sanin darajar kanki a matsayinki na ya mace me ya kamata ki me kamata ba za ki ba. da kuma rashin ɗaukan auren da mahimmanci domin ba mu san me aikin gida yake baiwa mace lada bila adadin a ciki ba. Hasali ma abin da ya fi dacewa da ya mace shine ta kula da aikin gidanta bikas zirga-zirga kawai da mace ta tashi daga ɗakin ta zuwa kicin ɗinta wannan tafiya da za ta yi kawai ta manta abu ta ɗauka kowanne idan ta yi ana bata ladan umra idan kika san mace ta zauna kawai ta dafa wa mijinta abinci ta bashi ba ƙaramin lada take samu ba ta masa wanki ba karamar lara take samu ba to mutane da yawa wannan zamanin muna gani kaman gayu ne gaman hutu ne shi yasa ba ma son mu yi ayyukan gidan kuma a yanayi na haka muna mantawa da yanda bata magabata suka yi aiki suka samu kuma lara su waɗanda ma aka musu alkawarin aljanna misali kamar yar fiyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na na Fadima mu duba yanda ta yi aiki har sai da hannunta ya kumbura ya daddaye saboda aikin gida niƙa da hannu daka da hannu dinki da hannu komai da hannu amma su aka yi alkawarin aljanna mu kuma muna zaune a ba ba mu san darajar auren ba ba kimar auren ba mun dauka ko aikin gidan wahala ne kuma a hakan gashi nan ba mu aikin gidan ba gashi nan ta kokora mu mu nemi abin da za mu yi samu lada saboda ayyukan gidan ya daukaka gidan kai zama mai tsafta mu ɗauko wannan mu ɗauko a wannan muke daukowa yan madugo yanzu muke daukowa barayin yaya mu ɗauko a zo a ce an kwace miji a ce kaza tunu iri iri kuma mun kasa ganewa har gobe sirrin mu duk a wajen malam To ai, malama waɗansu za su yi magana cewa ko yanayin aikin su suna aikin gwamnati tunda sun yi karatu, wata likita ce za ta je aiki, to suna buƙatar wanda za ta ɗan taimaka musu a gida. Wannan ba za a ɗan yi sauƙi a kai ba? To ai, kaga da farko dai mun generalizing abu misali kamar haka. Idan yanzu misali a matsayinki na mace da kika gani kina so ki yi aiki, kina son ki aiki idan har kina son ki aiki ai dole ki shedulin rayuwarki da zamani yanzu za ki aiki ne ki bar ɗakin mijinki wa 'yar aiki ki bar 'ya'yanki wa 'yar aiki ki bar dukkanin rayuwarki saboda wani abu na daban ai aiki misali za ki san kewa ce ce menene ya, cancance ki menene za ki? menene kuma za ki samu riba menene ki fadi kullum yawan abin da ke faɗa shine rayuwar nan fakar kaf ba fa duniya kawai ake yin ta ba ba fa kawai a duniyan ta ake a ake yin ta ba idan har zaki rayuwar da an jima zaki zo ke ki zo ki tsufa ki zo ƴaƴan da kike bukata su ji kanki su ji tausayin ki ki zo kina da na sanin irin rayuwar da kike wallahi babu babu amfanin sa idan har mijinki zai auro ki ke ba kya so a kawo wata sa'an nan ke kuma ba za ki zauna ki kula da gidanki ba misali ba na cewa na yi mata kar su aiki ba ko da bakin wasa kar ma dauka da wani fassara cewa ko na dauka kuma na ce ta kar su aiki a'a ki san wani irin aiki da ki yi kuma shedulin din gidanki yake a rayuwa wannan dole ki saboda ƴaƴan nan amana ne a wuyanki kuma za ki tsaya gaban Allah kan wannan ƴaƴan gidanki da aka baki amana ne Za ki tsaya gaban Allah kansa mijin ma amana ne za ki tsaya gaban Allah kan wannan amana idan kika san wannan saboda haka ba mu zo duniya don sharholiya ba wannan ya kamata burga la'akari da shi kwarai da gaske a weekend misali masu aiki wai akwai ai masu kula masu kula ya suke yi Za ki ga ta dauko yar aiki wata yar aikin ma ba dauko take ba ta daga dangin su za ta dauko yar uwarta ko ta dauko yar uwarta wanda ta san eh suna da alaka na jini misali ta kawo ta wanda ta san eh za ta mata tarbiyya kuma ta san ƴaƴanta yan uwanta ne misali za ta taimaka musu idan aka zo za ta yi miya misali kamar a weekend idan Allah ya sa tana da deep freezer za ta yi miya ta ajiye ta jera za ka gani za ta san yadda za ta dafa abinci wani lokacin za ka samu mijin ma is understanding shi ya iya ma abincin zai taimaka mata wata rana in ta dan samu lokaci za ta nutsu a gida ta samu ta samu abin da zai dago gidanta ya taimaka mu kuma gidanta da ci gaban gidanta to gaskiyan al'amari wannan shine amma yau idan muka ce kawai eh don duniya kawai muke rayuwa yanzu mun manta da abin da ya kamata mu taimaka mu kanmu ƴaƴan nan muna bukatan su ko mun ki ko mun so nan gaba muna buƙatan ƴaƴan nan domin mu sani cewa ƴaƴan nan muna buƙatan za su yi mana addu'a nan gaba domin ci gaban mu in har muka wulakanta su mun wulakanta rayuwar mu ne nan gaba kuma wallahi ba za su ci kanmu ba E shawaran da zan bayar shine ba komai bane kake sake wasan ganga a matsayin ki da mata idan kika sake zaki gaba daidai ba kowa na jin haushin kowa ne rayuwa ce na kowa na jin haushin kowa ita suna gani ga gidan gidanki haɗaɗɗe waye kin zauna kina da miji kina kin mai da ita yar aiki saboda haka za ta yi mugunta wata za ta samu ta sa miki poison ma wata ta yi waye wato wasu kuma za ka samu babu a relationship na albarka tare da wanda suke ɗaukowa saboda haka mu zama masu tausayi duk wanda kika ɗauke ta ta zo ta yi miki aiki ki sani ki ɗauke ta ya ki kyautata mata ko ta so miki mugunta Allah subhanahu wataala zai tsare ki daga sharrin ta abu na biyu kuma su waɗanda ake ɗaukowan su sani cewa amana ne rayuwa baka san yadda zai kasance ba idan kika rike su da amana domin su ma wanda ake ɗaukowa suna zuwa ne su taimake ki su ke ma an kawo ki ne a taimake ki za a baki ci a baki sha a baki sira kuma na san yanayi ne ya fito da ke ki zo ki aiki ki rike amanan aikin gidan wata rana zai zabe miki alkhairi ke ma insha Allah rabbi To sauraro da wannan bayani na Malama Juwariya Usman Suleiman shirin daga Laraba na wannan karo ya kawo ƙarshe sai mako na gaba da izinin Allah ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Godiya ta musamman ga abokan aiki na da suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku Ahmad Kabir S Kuka da Aliyu Baban Ƙarfi. Yanzu a madadin Nazir Mika'il Abubakar babban editan kafar sadarwa ta Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. da ita shirin namu na wannan karan Sani Ibrahim Faki a madadin su duka ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.